Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31.25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun ma tashar FM ta alfa Radio da ke kuma baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu aro barkanmu da wannan lokaci yau litinin 21 ga watan janairun shekarar 2019 shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato goma na safe kenan kuka lalubo daga nan washington dc inda yanzu yanayin sanyi ya kai 23 a ma'aunin digirin celsius da farko ga kanin labaran duniya an shiga rana ta 31 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka yayin da 'yan democrats ke ci gaba da yin watsi da tayin da shugaba trump ya yi na sasantawa wata kungiya mai alaka da alka'ida ta yi ikirarin kai harin nan na jiya lahadi wanda ya kashe sojoji goma na tabbatar da zaman lafiya a mali isra'ila ta amsa cewa ta kai har-haren jiragen sama kan wasu kayan yakin iran da ke cikin syria kanin labaran duniya kenan shekara hudu suka wuce na kan abu uku zama lafiya da wadata da kuma kashe hanci da rashawa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan yayin da ya kai yakin neman zabensa a jihar Borno za ku ji ƙarin bayani. Idan muka leƙa makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar, ma'aikata a masakar atamfa ta Sotex sun koka game da mawuyacin halin da suka ce sun tsinci kansu a ciki, sanadiyar rashin samun albashi na gomman watanni. waɗansu aurakin sun mutu wato dai kan kuri su gidan haya malam rayuwa fa iyali fa in ga maka sai sai dai hakuri to sai a biyo ma cikin shirin domin jin ƙarin bayani sannan kamar kowace ranar litinin yusuf aliyu harande na tafa da shirinsa na ilimi amma da farko bari mu fara shan labaran duniya daga bakin amina buhari auna wacce za ta taya ni gabatar da shirin sunana mahmud lalu alaikum masu sauraro. Yau Litinin an shiga rana ta 31 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka a yayin da kuma shugaban majalisar dattawa ɗan Republican ke shirya yadda za a kaɗa ƙuri'a kan wata shawara da shugaba Donald Trump ya gabatar ta a daidaita. Amma kuma shugabannin Democrat ke cewa bata ma taso ba. Tsarin da Trump ya yi tayinsa ya tanadi kariya ga dubban bakin hauren da aka shigo da su cikin Amurka tun suna ƙanana da kuma tsawaita wa'adin kare mutanen da suka guje ƙasashensu saboda tashin hankali ko wani bala'i. A madadin haka kuma an sa a samar da kuɗi dala biliyan biyar da bakwai don gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. 'yan democrat dai na adawa da batun gina katangar da cewa kawai da cewa akwai tsada ga shi kuma ba matakin tsaro ne mai inganci ba suna buƙatar trump da 'yan republican su buɗe harkokin gwamnati duka kafin a tattauna kan wasu matakan kare kan iyaka shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa ɗan republican mitch mcconnell ya ce zai gabatar da tsarin da trump ya yi yin saɗin don kaɗa ƙuri'a a kai wata kungiya mai alaka da alka'ida ta yi ikirarin cewa ita ta kai harin jiya lahadi kan wani sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke arewacin mali ta kashe sojojin chadi goma baya ga 25 da ta je da ta ji wa rauni. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya yi wadai da wannan harin, wanda ya ce yana iya zama babban laifin yaƙi. Mai magana da yawon Guterres ya ce sakataren na mika ta'aziyarsa ga gwamnatin Chadi da iyalan waɗanda abin ya rutsa da su. Ya kuma yaba da dukufa da juriyar sojojin tabbatar da zaman lafiya mata da maza waɗanda suka sadaukar da rayukansu ƙungiyar alka'ida da ke yankin maghrib na afirka ce ta ɗauki alhakin wannan harin ta ce ta mai da martani ne kan dawo da hulɗar diflomasiyya da chadi ta yi da isra'ili a wata amsa zama sanadiyan a wata amsa zama sanadin aukuwar abu da isra'ila ta da Isra'ila ba ta saba yi ba. Da safiyar yau dinnan Litinin, Isra'ila ta amsa cewa ita ta kai hare kan wasu kayan yaƙi na Iran da ke cikin Siriya. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta kai harin ne saboda mayakan Iran sun kaddamar da harin roka daga Siriya wanda suka auna kan tudun Golan. Isra'ila ta ce ta auna hare jiragen ne kan wani kayan yaƙi da ke filin jirgin saman Dimash Dimashku da kuma wuraren da Iran ke horar da mayaka da kuma tara kayan yakinta da kuma kayan kariya daga makamai masu linzami na Syria Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan tawayen Taliban sun kai wani babban harin ƙunar bakin wake da ya hada da tashin bama-bamai da harbe-harben bindigogi kan sansanin sojojin afghanistan da ke yankin tsakiyar ƙasar wanda ya kashe jami'an tsaro akalla sha biyu kuma ya jikkata mutane da yawa hukumomi sun ce wannan harin ya faru ne da safiyar yau litinin a maidan shahar lardin shalikwatar wardak mai tazarar kilomita 50 daga birnin kabul dakarun tsaron afghanistan na musamman wanda ke ƙarƙashin cibiyar leƙen asiri na tabbatar da tsaron ƙasa ne kullum da wannan muhimmiyar cibiya ta ayyukan tabbatar da tsaro nds a takaice da aka kai wa harin hukumar kula da harkokin sadarwa a rasha roscoe ta fara bincike a hukumance kan kafafen sada zumunta na facebook da twitter a yau dinnan litini saboda saba ma dokar ƙasa game da bayanai na data a cewar kafar labarai ta interfax an rawaito shugaban hukumar ta roscomanzor alexander zarov na cewa an bai wa waɗannan mayakan wannan manyan kamfanonin na amurka wa'adin wata guda su daina kauce ma dokar ko kuma su fuskanci matakin shari'a. Amina Buhar auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya yayin da ake ci gaba da karatu wato yayin da zaɓe ke ci gaba da karatowa 'yan takara a matakai daban-daban na ci gaba da gudanar da gangamin yakin neman zaɓensu a sassan kasar. A yau ne shugaba mai ci Muhammadu Buhari wanda ke neman wa'adi na biyu ya kai gangamin yakin neman zaɓensa jihar Borno game da za ku ji a wannan rahoto da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. a yau litinin ne shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kaddamar da yakin neman zabensa a garin maiduguri da ke jihar borno a shirin arewa maso gabacin kasar na neman sake kasancewa zababben shugaba a karo na biyu shugaba buhari da ya ziyarci jihar borno ne tare da wasu ministoci da shugabannin jam'iyya inda kuma suka dumfari fadar mai mataba shehun borno alhaji abubakar umar garba ibn alkanami a matsayinsa na uba suna daga bisani suka ziyarci filin taron da ake kira ramas kwaya a cikin garin maiduguri inda jama'a da dama suka yi jawabai na neman Kuriya a wajen kan al'ummar jihar wadda da karshe shugaba muhammadu buhari shi ma ya tashi tsaye ya yi jawabinsa ga al'ummar jihar cikin harshen hausa ina sanar da ku cewa alkawarin da muka yi shekara hudu suka wuce na kan abu uku zama lafiya da wadata da kuma kashe hanci da rashawa da yarda allah mu kuka yi shaida cewa mun yi nasara akan abu na farko kawo zama lafiya amma da sauran aiki za mu kuma ci gaba da yi. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Holalu tima cewa ya yi. Biyan kyauta shi ne tukunci. Tukuncin mu bisa ga gare ka ne, insha Allah ranar goma sha shida ga watan Fabrairu insha Allah. In ba mu zo na ɗaya ba insha Allah za mu zo na biyu. a baka kuryu a kasan nan comrade adam aliyu shi ne shugaban jam'iyyar apc na ƙasa wanda ya tabbatar wa shugaba muhammadu buhari cewa dukkaninsu suna tare da shi mr president we of the apc and indeed all nigerians who live on their soil they are with you shugaba buhari ya dai daga hannun dan takarar jam'iyyar apc wato professor Gana umar zulum a matsayin dan takararsu na jam'iyyar apc haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna. To ɗaruruwan 'yan gudun hijira ne daga jihar Zamfara Najeriya da ke arewa maso yammacin ƙasar suka tsallaka zuwa yankin jihar Maraɗi a jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da ƙasar. Sanadiyar hare-haren 'yan bindiga da masu karkuwa da mutane. wakilin muryar amurka a maraɗi wato shu'aibu mani ya mana dubi kan halin da wasu 'yan gudun hijira ke ciki da irin tallafin da suke samu Samun ɓullar ta'addanci dangin fashi da makami da ya haddabi talakawan zamfara ta Najeriya ya sa mutanen ketowa gudun hijira a waɗansu garuruwa na jihar Maradi domin samun mafaka. Da abin ya kai intaha akan kama mutane kuma tare da neman kuɗin fansa. Malam Isufu Sani wani ɗan gudun hijira daga zamfaran Najeriya. Daga can magar daga can muka taho. Eh hari ne suka kawo ba, su cikin dare ma. Sai ka zo da gidanka da bisa shanka sai maka rakiya su amshi kamar an kai da iyali sun gama karamar kawace haka suna sai da ita ai mace in mm, a da iyali na mhm. ina da mace biyu ina kuma ya kama guda biyar in eh, nan sa hode shi nan mai ran nan mhm. sun sai mu da hannu biyu sun ba mu abinci mhm. sun ba mu sutura kuma sun ba mu ah, kamar dai kayan maganin sanyi haka a ta bakin magajin gari malam isa irkokino kino na kwamin din safo ya ce yan gudun hijira dama su ketaro a yankin nasa kama haka su mutanen nan sun zo daga ƙasar zamfara da maza da mata eh, akwai dattijawa akwai yara masu yawan yara ne da su da matansu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa dangin sufam hcr unicef da magabatan jiran maraɗi ke iya bakin su wajen tallafawa waɗannan 'yan gudun hijira malam musa salisu zumaktar wani ma'aikaci a hukumar 'yan gudun hijira ta duniya hcr tun da an rubuta mutum wata ekart ake bashi akwai wani kamfani mai ba mutane abinci da ake ce ma pam wannan 'yan fam sai sun ga wannan takarda to za su rinka ba mutanen nan abin a cikin su da yawa ba su da lahiya da yawa sun bar da komi akwai wanda ma kuke gani an kashe duka ɗiyan shi ko an kashe duka matan shi ba cikin daɗi ba ne suka dangin magabatan jiha a cewar gwamnan jiha malam zakar umaru ya bayyana halayen shi kai ga waɗannan mutane dole mu karɓe su da hannu biyu abin da ya faru gare su yana iya faruwa gare mu yan gudun hijira da yana ci gaba da samun tallahi na gidajen sange tantuna barguna maganin sanyi sharkoki na ɗaukar ruwa iya zuwa kayayyakin girki da dai sauransu da ƙungiyoyin ke ci gaba da taimaka musu da ake fatan za su yi amfani da su bugu da ƙari al'amarin ta'addanci za a ce sun kai ko kuma sun yi sanyi sakamakon kwakwarin matakai da shugabannin gwamnatocin Nijar Najeriya suka ɗauka akan iyakokin zamfara da maraɗi sha'ibu mani sashen hausa na murya amurka daga maraɗi jamhuriyar Nijar. To a gaida Shu'aibu Mani har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar. Inda ma'aikata a masakar atamfa ta Sotex suka koka game da mawuyacin halin da suka ce sun tsinci kansu a ciki. Sanadiyar tsayawar ayyuka yayin da suka shafe gomman watanni ba tare da samun albashi ba. Lamarin da ya sa suka buƙaci mahukunta da su duba wannan matsala da idan rahama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a yayin wani zaman dirshan din da suka gudanar a harabar masakar sotex da hantsin wannan litinin ne waɗannan ma'aikata suka bayyana wa manema labarai damuwa a kan barazanar durkushewar da wannan masana'anta ke fuskanta bayan da 'yan ƙasar china da ke da kaso mai tsoka suka janye hannun jarinsu malam lawali sule na daga cikin waɗannan ma'aikata ƙasa kamar tamu a ce dole ne sai abin da turawa suka je suka ɗauko suka aza mana shine za mu aiki da shi ba a iya dibin ƙarhin da ke gare mu duk kamfanoni da ke gare mu cikin kasashen ga an sake su ne haka nan suna taya gaban kansu munan kowa ya san zannuwa ne muke zannuwan nan da muke kuma muna samun hayau kiliyan da ke zo mana har kasashen waje dan an san mun yi suna cikin wannan aiki me kuma gwamnati ya zo ya sake mu talala haka nan kuma sai ya zamanto an saki abin ga kasuwancin ga kowa kowane dan siyasa ya zo ya shiga an bashi dama ya je ya kawo ya kawo su wannan can kaga ba su da tsada shi kuma dan Nijar gaya da son arfa da ya je can wurin ya ga namu nan tsada can wurin ga su ga kyau kuma hayo yau ga su ba tsada sai ya can wurin ana haka na ana haka har muka gaza biyan dada wuta ruwa lanhu da komi kai dai mu dai ga mu cikin duhu kawo yanzu komai ya tsaya cik a masana'antar ta sotex inda shekaru kusan biyu injina suka daina juyawa saboda wasu tarin matsaloli lamarin da ya jefa ma'aikata cikin halin rashin samun albashi in shi sa'idu sanda waɗansu aurarakin sun mutu wato dai kan kuri su gidan haya malam rayuwa fa iyali fa in ga maka sai sai dai hakuri matsalar biyar kuma ta faru ne saboda su nuwa sun tai sun bar mu da ma'aikata ga cikin hannunmu ta komo mu nigeria sai kasance ita gwamnati ba tallafa mu na ba hamun ka tsugunni tun 2012 gwamnati ba tallafa mu na ba shekara bakwai kenan dukkan ofisoshin shugabannin wannan masaka da na leƙa na rufe yayin da ofishin ministan masana'antun Nijar da na je an gaya min cewa za a tuntuɓe ni bayan ministan ya kammala wani zagayen da ya fara a kamfanoni da masana'antun wannan ƙasa ma'aikatan dindindin sama da ɗari ne ke ƙarƙashin masana'antar sotex baya ga waɗanda ke kasuwancin atamfofin wannan masaka da a can baya zannuwanta suka samu karbuwa sosai wajen jama'ar Nijar. Dalili kenan da waɗanda wannan matsala ta shafa ke kiran a ɗauki matakan ceto. Abin da muke bukata ku kanmu yanzu. Gwamnati in yana wani abu kamfani ne kuma wallahi an kure wajen aiki a tanwa. In suna wani abu da Allah da annabi. su shahe mana hawaye. Kai wanda ya wanda ya wata shekara uku ba ba ba ba albashi yanzu ka yi mai zancen rayuwa. mai ma albashin yanzu nan kasa ya rayuwar shi ta abin nan ta kwashe balle kai da baka samun komi masakar sotex wacce ainihi ake kira sony textile na cikin jerin masana'antun da gwamnatin Nijar ta sakarwa masu hannun jari mara a shekarun da suka gabata da nufin bunƙasa harkokin atamfofi da ya duka har zuwa noman kaɗa a wannan ƙasa sai dai da alama shirin na fuskantar tarnaƙi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sule Mumune Barma masu sauraro kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda gugu ke cewa karfe goma na safe ne da minti sha shida. Nan gaba kaɗan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana sannan shirin yau da gobe ma na nan tafi daga zarar mun kammala wannan shiri na amma kafin nan ga su farande da shirin ilimi. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na yau ya karɓi bakoncin tsohon shugaban jami'ar gwamnatin jihar Jigawa da ake kira Sulalamido University kafin Hausa. A cikin tattaunawarsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, Farfesa Yusuf Ribado, wanda ya yi bayanai akan matakan da suke ɗauka na ganin sun inganta ilimi a jami'ar da kuma ƙara ƙarfafa ma ɗalibai gwiwa wajen ganin sun samu karatu nagartacce. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake. Shekaru biyar yanzu an samu har an yaya ɗalibai sets guda biyu, ɗalibai 332 suka fita cikin sangayoyi uku da fannoni goma sha biyar a cikin jami'an nan. Da muka fara mun fara da ɗalibai 542 a shekara 2014 amma yau muna da ɗalibai fiye da dubu uku. a shekaran nan 2017-18 nan wa'anda suka nemi jami'an nan kai dubu biyar ne da dari uku da tara kuma gurbin da muke da shi gaba daya sa dubu daya ne da dari daya kuma wanda muka ɗauka gaba daya ma dari tara ne da wani abu bai ma kai dubu daya ba da yake akwai wasu fannoni irin su mathematics da physics nan yara da yawa ba sa applying so akwai space a wurin amma babu masu nema wasu wurare kuma masu neman suna da yawa babu kuma gurbi sabuwar jami'a ka kafa fil kai ne ka fara daukar dalibai kuma kai ne ka fara yayi dalibanta har kai wato kashe biyu wai ya za ka bayyana wa mai saurari a takaice yadda irin wannan ɗawainiyar take misali a kafa sabuwar jami'a kuma ma a yankin karkara irin wannan kuma a zo har an yaye ɗalibai to gaskiya aiki ne babba akwai kalubale sosai kafa sabon jami'a ko a ina ma ballanta aure wanda kamar yadda ka faɗa ba birni bane sosai ga wurin kwanan ɗalibai malamai sannan cikin jami'an abubuwan da abin da aka sa kuma ba a gama ba so kaga abu yana da wuya sosai a yi attracting malamai ma waɗanda so su zauna su yi aiki a nan kaga shi ma eh, eh, eh, to kaga shi ma wannan yana da abin nan sosai amma kuma dai a kwana tashi yanzu ga gidaje na malamai an kammala kusan 60 ga gidajen ɗalibai akwai hostel da aka gina wurin kwanan ɗalibai wanda tamanin an sun fi shekara suna cikin makaranta da kuma gidajen kwanan su na cikin gari a cikin kafin hausa da da aka samu irin su sdp da nrc wanda yanzu an canja musu suna so akwai kalubale kam sosai na yi mataimakin shugaban jami'a a yola na shekara biyar na ɗauka jan aiki ne wancan wancan jami'a na yola akwai an riga an gina ta ni dai in ci gaba da gini ne kawai mm. amma na zo na aka ce ni zan fara gini a yashe aikin ba ɗaya bane don wai ka yi mataimakin shugaban jami'a wani jami'a ka zo nan ai daban-daban yake sai wancan ma ka ji kamar lafula eh wancan kam ai naga kaman shan ruwa ne kawai ma ashe. menene babban kalubalen da za ka iya cewa ya fi kowanne to gaskiya babban kalubale na anan rashin wuta Wutan lantarki wutar lantarki daga ketco akwai watan da muka yi fa a kwana talatin mun samu wutan awa talatin wato kamar average a kwana ɗaya ce awa ɗaya kenan na ɗauki data na je ko office na ce musu ku gani a wata ɗaya muna kashe akan diesel kusan miliyan biyar wannan kuɗin da ya kamata naku ne mu kuma karamar jami'a ce ba wai akwai kuɗi ne sosai da sauransu ba so kuɗaɗen da ya kamata mu yi amfani da su ga wasu ayyuka na jami'a na yau da kullum dole sai mu ɗauka mu sashi a sayan mai a sayan diesel mm. da a ce muna da wuta to yanzu alhamdulillah da mun fara daga shekarar nan wurin kasafin kuɗi an sa mana miliyan tamanin za mu ɗauko wuta direct daga hadeja wanda ake cewa dedicated line yanzu har an ba da kwangilan wani layi ne an mallaka mu wani layi ne dedicated to an fara amma ba abu ne wanda za a shekara daya ko biyu ba ma so sai an yi a hankali dai a shekara daya biyu uku watakila za a kammala a samu dedicated line na jami'a daga hadeja direct zuwa jami'a to wannan ya ka samu wannan kuma kuma muna kokari irin su sola da yake kada a yi a ce kawai ta fanni daya ne za a samu an dogara da hanya daya so akwai sola ma mun sa sola panel lights wato an sa wutan hasken rana irin street lighting nan kan hanyoyi da sauransu to shine nan ban kalubale to akwai kuma dai ka san kowane jami'a ma rashin kuɗi kuɗi dai isasshe wanda za a gudanar da kace-aikace to amma kuma a wani kalubalen kuma rashin kammala wasu ayyukan projects da ake ja capital projects mm, manyan ayyuka da aka kirkiro hanyoyi da sauransu ana ci gaba da aiki amma don rashin kuɗi da kuma ma yadda su yan kungilan ma suke aiki aiki shi ma yana nan wasu akwai kuɗin ma a wasu fanni amma kuma yadda suke speed da suke tafiya da aikin sai ka ga bai yi ba wannan ta bangaren misali abubuwan da ake so a samar kenan profesa mm. misali ta bangaren harkar nazarin karatu fa wanda ta farki aka samu aka cimma nasara a waɗannan shekaru to alhamdulillah ai sangayoyin duka uku da programs da ake duk an ci gaba sosai ana karatu a mu sun je abin da ake cewa competition na debate gasa kenan eh, na kasashen afirka ta yamma mm. aka yi a ghana ba su taba zuwa wannan muhawara ba ko cikin najeriya ba ma amma sai kawai suka je ghana suka dawo mana da kofi su suka zama na daya a kasashen afirka ta yamma mm. kaga wannan nasara ce babba wanda ni ban zaci ba za su zo ko na uku ko na hudu ba ma sai suka zo na daya so babban nasara ne wannan wato ya nuna kenan ingancin yanayin karatu da na yaran da kuma malaman da muke dauka din masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan tattaunawar yanzu a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bis salam. A maza da mata don mu zan miƙewa. ta yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙon farko ya fito ne daga Hafiz Balaraba Gusau, inda ya ce haba Ubasanjo, yi sake ɗan zaki ya girma. Al'ummar Najeriya yanzu tuni sun daina bin ra'ayinka, domin kuwa shure-shure baya hana mutuwa. Sai saƙo daga Hannatu Maman Sultan Tudun Wada ɗan Kade Kano. inda ta ce salam biyoye hausa hakika martanin da fadar gwamnatin najeriya ta mayar kan kalaman tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo na cewa mulkin kama karya gwamnatin buhari ke yi tabbas hakan ya yi daidai domin babu abin da ke damun obasanjo sai gigin tsufa sai sako daga sunusi ishak adam tudun wada ɗan kade kano ya ce salam biyoye hausa don allah ku kira ga shugabannin al'umma da malaman addini a najeriya da su taimaka su ringa faɗakarwa tare da jawo hankalin matasa game da illar shiga bangar siyasa domin wannan matsala ba ƙaramin ciwo al'umma tuwo a ƙwarya take ba. sai sako daga alhaji abbas baffa ciledi jihar baucin najeriya ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka a yau ina so ku bani dama na yaba rundunar sojan saman ƙasa ta najeriya bisa jibge dakarunta a jihar taraba musamman a yankin mambila domin tabbatar da tsaro da kawo ƙarshen zaman ɗarɗar a zukatan al'ummar yankin da ma jihar baki ɗaya da fatan al'ummar wannan yanki za su ba da haɗin kai ga dakarun wanda tuni suka fara atisayi a yankin domin dawo da zaman lafiya. sai sako daga yana matar garba sabiyo lagashuwa ta ce assalamu alaikum biyoyi hausa a kwana a tashi asarar mai rai na fara da wannan karin magana ne akan 'yan kwanakin da suka rage a gudanar da zabuka a ƙasa ta najeriya don haka nake kira ga jama'a da mu zaɓi cancanta ba wai 'yan bani na iya ba a ƙarshe nake addu'ar allah ya sa a kammala zaɓukan najeriya lafiya amin yanzu kuma sai labarai a takaice. shiga rana ta 31 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka a yayin da kuma shugaban majalisar dattawa ɗan Republican ke shirya yadda za a kaɗa ƙuri'a kan wata shawara da shugaba Donald Trump ya gabatar ta a daidaita. Amma kuma shugabannin Democrat ke cewa bata ma taso ba. Wata ƙungiya mai alaƙa da Alka'ida ta yi ikirarin cewa ita ta kai hari jiya lahadi kan wani sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke arewacin mali ta kashe sojojin chadi goma baya ga 25 da ta ji wa rauni A wata amsa zama, zama sanadin aukuwar abu da Isra'ila ta ba da Isra'ila ba ta saba yi ba, da safiyar yau dinnan Litinin, Isra'ila ta amsa cewa ita ta kai hare-hare kan wasu kayan yaƙi na Iran da ke cikin Siriya. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta kai harin ne saboda mayakan Iran sun ƙaddamar da harin roka daga Siriya wadda suka auna kan tudun Golan. 'yan tawayen taliban sun kai wani babban harin ƙunar bakin wake da ya hada da tashin bama-bamai da harbe-harben bindigogi kan sansanin sojojin afghanistan da ke yankin tsakiyar kasar wadda ya kashe jami'an tsaro akalla goma sha biyu kuma ya jikkata mutane da yawa hukumomi sun ce wannan harin ya faru ne da safiyar yau litini a maidan shahar lardin shalikwatar wardak mai tazarar kilomita 50 daga birnin kabul hukumar kula da harkokin sadarwa a rasha roskomnadzor ta fara bincike a hukumance kan kafafen sada zumunta na facebook da twitter a yau dinnan litinin masu sauraro da kama kawo karshen shirin a wannan lokaci amma idan Allah kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu saki dawa da wani sabon shirin wato takwas da rabi kenan agogon Ghana kada ku manta za ku iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin ku kada ƙuri'a ku kan wani shiri da muka fito da shi inda za ku jefa ƙuri'a ku domin amsa wasu tambayoyi da muka muku a shafukan namu na sada zumunta in za mu ita amina buhari auna da ta gabatar da shirin sai julie latest gresham mahmud lalu ke cewa kuna lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kada ku manta ga shirin yau da gobe.